ga Malam Lawal a akan fitowa da ya yi bayani akan cewa lallai zikiri hayaniyar banza ce zikiri ya wuce ka ambace shi da hayaniyar banza Nafi Salasalam yana cewa li kulli shay'in thaqalun wa saqatul qalbi zikrullah komai yana da magogi magogin zuciya shine zikirin Allah idan zuciyarka ta yi dauɗa ba da komai ake goge ta ba sai da zikirin Allah amma an sama lawal tirayon ya zo ya fito ya ambaci zikirin Allah da hayaniyar banza musamman mu 'yan ɗariƙa shehu tijjaji da 'yan ƙadiriyya da muke haɗuwa a wani wuri mu zauna mai ta ambatan Allah wanda annabi sallallahu alaihi yana cewa abdalu zikiri la ilaha illallah zikirin da yafi kowane zikiri shine la ilaha illallah amma lawal tirayon ya yazo ya ambaci haka da ainihin hayaniyar banza wanda haka idan kuka lura akwai malam bello yabo wanda ya fito ya yi bayani akan cewa lallai 'yan ɗariƙa a zahiri sun fi kowa yawan ambatan Allah to su wa'innan mutanen duk lokacin da za a faɗi alkhairi ne 'yan ɗariƙa ba sa so duk sanda za a faɗi wani aikin alkhairi ne 'yan ɗariƙa ba sa so sai su zo su koda malaman su ne suka faɗa gaskiya sai su zo sai su kushe wannan gaskiya da malamansu suka faɗa kuma ita gaskiya dalatul mumini aina ma wajadaha a kaza da hikima da gaskiya Mataccen abu ne na mumini duk inda ya ganta ya ansa ko da wurin nashi ko da wurin da ba nashi ba amma bari in sanya muku kuji da kunnanku daga nan sai mu bi shi da ainihin raddi akan abin da ya shafi zikiri a bayyane da kuma zikiri a cikin jam'i da kuma zikiri ana ɗaga murya in hauka ne to malaman addini musamman ma malamin shi zai tabbatar mana ibn al-qayyim al-jawziya mu wannan littafin da zamu karanta sunan shi ba mi'atu fa'idatin min fawa'idiz zikiri wallahi babban ɗalibin ibnu taymiya wannan littafin shine ibnu qayyim al-jawziya ma'ana fa'idoji ɗari daga cikin fa'idojin zikiri ashe zikiri yana da fa'ida to za mu karanta kuma mu ba lawal tarayi mu karatu akan lalle zikiri ba abun wasa bane bari in sanya muku kuji wai yan bid'a sun fa suna sunna zikiri ta yaya a ka'idar Allah wannan hayaniyar da argowa ba zikiri sunanta ba wasan banza sunansa kalma ɗaya da Allah ya yarda da ita a shekara ita yake so akan hayaniya da ihu na kwana uku 360 shi yasa Allah ya ce wujuhun yau mai kashiya amilatun nasiba tasla naran amma kawai saboda rawar da suke yi ita ta ruɗe ka saboda tumuwar da suke ita ta rude ka saboda dogayen jarmunan su saboda kyallayen da suka shimfida sai ka ce sun fi mutanen da suke kalma ɗaya ta annabi zikiri manzo Allah ya fita daga gidansa ya bar matarsa Juwairiya tana ta irga tsakoyi ya dawo ya tadda ita bayan sallah asuba yake tunda na fita kina haka ta yace to abin da na faɗa ɗaya ya fi naki duka yace na faɗi kalma ɗaya duk abin da kika yi dinnan ba za ki kamo ni ba na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa bidada kalimati kalma ɗaya a baya fi abin da ta irga miliyoyi to da irin waɗannan malamai da suke haka tare da girmamawa a gare su wasu zaka ga ahlus sunna ne amma ko shaka babu anan an samu tuntube an samu zamiya ba yadda za a yi ka haɗa abin da Allah ya ce a yi da kuma wanda yan adam suka kirkira wa kansu da sunan addini na ma har ka ce wancan ya fi wancan wannan fa na Allah ne wannan fa ba na Allah bane su ma fa na suka soma daga bawa salatul fati falala suka ce ya fi qur'ani in kai wasa kai ma nan rariyar ce za ta tsantsin zai ɗebe ka kaza ne ka fada can da ka ya uwa mu sani cewa in abu ba Allah ne yake ba kawai ba na Allah bane duk ko wanda ba na Allah bane aikin banza ne Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta to alhamdulillah yan uwa wannan shine lawal lawal kun ji abin da ya faɗa akan abin da ya shafi zikiri ya ambaci zikiri da hayaniyan banza kuma Ah, muna so mu gaya maka lawal yau a dukkanin abin da Allah ya halitta a duniya babu abin da ya kai abin da ka ce wa hayaniyan banza shine zikiri zikirin nan cewa ake la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah idan ku akwai wani tasbihi duk duniya babu wani tasbihi da ya wuce la ilaha illallah domin shi la ilaha illallah shi kake faɗa ka zama musulmi yau ko da mutum ba musulmi ba ne in ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya shiga addinin musulunci to shin mu 'yan ɗariƙu faɗan da muke yi na la ilaha illallahu wannan kalmatu ƙawa ita ce hayaniya a wurin kalawal tirayon ita ce hayaniya faɗan La'ilaha ilaha illallah annabi yana cewa afdalu ma qultu ana biyu na min ba'di la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo a bayana ne la ilaha illallah to ina ka samo la ilaha illallah ya zama hayaniya kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ɗaya daga cikin matansa tana ta wani abu da ya shafa eh, zikiri ko tasbihi ya faɗa mata abu guda ɗaya ya ce ya fi abin da kike wannan babin falala ne a babi ne na falala a babi ne na menene na falala in an zo babin falala za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mun san falalan karatun alkur'ani mun san falalan alkur'ani amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas ta'dilu sulusal qur'an ka karanta qul huwallahu ahad ta yi daidai da izo ashirin na alƙur'ani idan ka ƙara karanta ƙafa biyu ta yi daidai da ainihin izo arba'in na alƙur'ani idan ka ƙara karanta ƙasa ƙafa uku qul huwallahu tayi daidai da kamar ka sauke alqur'ani to kaga wannan ana magana ne a babin fadala saboda haka wannan ya tabbatar da cewa akwai son zuciya a cikin maganganun ku ya kuwa wa lawal tarayon wannan magana da kaje lawal tarayon yana ainihin raddi yana raddi ne wa malaminsa shine Bello Yabo Bello Yabo ne ya zo ya fito ya faɗa gaskiya yace in har kuna neman mutanen da suka fi kowa faɗan la ilaha illallahu to a samu 'yan ɗariƙa to shine baƙin ciki da hassada irin na wahabiyawa ba sa son a faɗa alkhairin yan ɗariƙa kuma yan ɗariƙan nan wallahi azimu mutanen Allah ne kuma suna cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam su gama cewa yan ɗariƙo mushrikai ne su gama cewa yan ɗariƙo kafare ne da iyayenmu da malamanmu an ga inda suke cikawa wallahi suna cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin ita ce a bakinmu a bakinmu ta nuna dare safe rana ba mu da aiki da ya wuce faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah to ga wannan littafi raddi zuwa gare ka ya kai lawal tarayau a wannan littafi wanda malamin ku ne ya rubuta shi shine ibn al-qayyim al-jawziya gashi nan mi'atu fa'idatin min az zikri ibn qayyim al-jawziya fa'idoji ɗari daga cikin fa'idojin zikiri wanda ibn al-qayyim al-jawziya ya ainihin rubuta shi zikirin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikrukum aba'akum aw da dhikra ka rinka ɗaga murya kana la ilaha illallah kana kiran sunan Allah wannan Qur'ani ya bada umarni ba hauka bane ba hauka bane ba hayaniya bane Allah ne ya bada umarni yace ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun gama aikin hajjin ku fazkurullaha ku yi ta ambatan Allah ka zikiri kumu aba a kumu kamar yadda kuke ambatan iyayenku wani ya ce wai ai ta yaya za ku zo ku yi ta la ilaha illallah idan aka idan babanka ne zaka rika kwala mai har yana siffanta Allah Ka ga wannan jahilci ne in babanka ne zaka iya kwala mai kira kai ta kiran shi haka za ku zo kuna daga murya kuna kiran Allah to ai Allah ne yace ku ɗaga murya ku ambace ni fa iza qadaytum manasikakum in kun gama aikin hajjin ku fazkurullah ku ta ambatan Allah ka zikiri kumu aba akumu kamar yadda kuke ambatan iyayenku au a ashadda zikira ko kuma ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambatan iyayenku babu laifi a ɗaga murya a ta ambatan Allah yanzu a aikin haji ba ma gani idan aka zo aikin haji ko umara tun lokacin da ka je ka dauro ihrami an fahimta ko daga inda musulunci ya tanada yan gari kaza yan kasa kaza za su je wuri kaza su ɗauro ihramin su tun daga nan zaka fara zikiri kana ɗaga murya kowa yana ji kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wannan ba zikiri bane kuma da ɗaga murya to ashe ka ambaci Allah ka ɗaga murya ka ba hayaniya ba ce. haka Allah ma yake so sannan ka yi zikirin Allah a tsaye shi ma umarni na alƙur'ani ka yi zikirin Allah a zaune shi ma umarni na alƙur'ani kai ka ɗan kishingiɗa ma kana zikirin Allah shi ma umarni na alƙur'ani sai dai ana so wurin ambatan Allah a samu ladabi ba duka bane abin da zakirai suke yi na zikiri muke goyon bayan haka ana so in za a ambaci Allah a ɗaga murya amma wurin ɗaga muryan kuma a yi ladabi wahalaran Allah a yi wa ladabi ga halaran Allah tsalle-tsalle da ainihin wuntsala gudi-gudi da sauransu wannan baya cikin natsuwa muna kira ga dukkan zakirai masu ambatan Allah ku ambata Allah ku yi fana'i ku yi jazba amma a kiyaye ladabi a cikin ambatan Allah eh wai ibrahim Allah ya ƙara masa yadda yana cewa iza shara'ata fi dikaril wurdi sai ce fa lazimil adaba qadar alhaddi haddi idan ka shiga zaka yi wurdi ko wurdi zaka yi misali lazimin safi zaka ambata Allah sai ce fa lazimil adaba ka lazimcin yin ladabi qadar alhaddi haddi gwargwadon iko to saboda haka lawal tarayon lallai ilalla mana isar da wannan raddi zuwa gare ka ka sani cewa lallai zakirai ba mahaukata ba ne. eh Allah ya gaya mana ayi zikiri a tsaye eh Allah ya gaya mana allazina yazkuruna Allah qiyaman masu zikirin Allah a tsaye wa qu'udan da masu zikirin Allah a zaune wa ala junubihim da masu zikirin Allah a kishin gidi. wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi zaka ga su ne masu tunani masu tafakkuri a cikin halittun sammai da ƙasai an fahimta ko saboda haka Allah ya tabbatar da cewa babu laifi zaka iya zikir zaka iya ambaton shi kana tsaye zaka iya ambaton shi a zaune za ka yi ambatan shi a shingiɗe mu 'yan tijjaniya muna zikiri a tsaye sannan muna zikiri a zaune mu kewaye ranar juma'a mai ta la'ila a illar har sai garin Allah ya yi duhu tun bayan la'asar har sai magaraba ta yi to saboda haka za mu karanta wannan littafi daga cikin littafin malamanku ka tabbatar da cewa jahilci ne kawai zai sanya ka kai lawal tarayon ka fito ka aibata zikiri ka kuma rinka aibata zakirai zakirai wallahi ba abin wulakantawa ba ne makaminsa a wurin Allah mai girma ne makamin zakirai a wurin Allah mai girma ne ya ku zakirai ku yi zikiri ku yi zikiri ku ɗaga murya ku ambaci Allah Allah ne ya bada umarni wallahi alazim wallahi alazim amma jahilcin wahabiyawa ka san ba wahabi da manafiki da ba yahude idan suka ji an ambaci Allah rikirkicewa suke hadda shaidan to ba sa so su ji ana ambatan Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bada umarni a ambace shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bada umarni a yi zikiri Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bada umarni a ambace shi amma wahabiyawa burinsu a daina zikirin Allah saboda haka lallai illa ta tarayyum ka dawo hankalinka Zakire ba abin wasa bane zaka ji Allah yana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wasadiqina was sadiqati was sabirina wal kashiina wal kashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina sai ka ce waz zakirina Allah kaseeran waz zakirati sai ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran asima Allah ce zakirai maza da zakirai mata Allah ya musu tanadin gafara dukkan laifukan da suka yi Allah zai gafarta musu wa ajaran azima ga wani lada mai girma Allah fa shine al amma in ya ambaci abu mai girma ai wannan abu ba ƙaramin girma abin to yi ma zakirai tanadin lada mai girma saboda kar ka bari a barka a baya ka zo ka zama daga cikin zakirai to da farko ibn al-qayyim al-jawziya dalibin ibn taymiya yace az-zikru lugatan in an ce az-zikri in an ce az-zikru zikiri lugatan a wurin luga sai yace ai al-hifzu li shay shine kiyaye wani abu shine ma'anan zikiri a loga wa adamu nisiyanihi da kuma rashin manta wani abu shi ake cewa azzikiru a luga wa jariyu shay'i alal lisani sai gudanan wani abu akan halci shi ake cewa ainihin azzikiru wa qala wahidi wahidi shi ba ɗaya daga cikin manya manyan malamai ne fitattu masanannu sanannu a duniya yace da ake nufi da zikiri ce asalin zikiri fil luga idan an ce azzikiru a lugga zikiri a lugga yace at-tanbihu ala shai shine faɗakarwa akan wani abu faɗakarwa akan wani abu da ma'anan faɗakarwa akan wani abu shine wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka faɗakar, domin faɗakarwa yana amfanin mu'mini an gane ko wa man zakkara shay'an faqad wa man zakkara ka shay'an faqad nabbahaka alai duk wanda ya tunasar da kai wani abu haƙiƙa ya faɗakar da kai akan wannan abun. wa iza zakartahu faqad tahu alai idan ka tunasar da mutum wani abu hakika ka faɗakar da shi to zikiri ka ɗauki ma'anan faɗakarwa an gane ko sai ce wa amma mafhumu zikiri min nahiyati shar'i amma in an zo magana akan zikiri ta ɓangaren shari'a fa huwa wasi'un abu ne mai faɗi yajibu yadkhulu fihi kullu ma yuqarribul abda ila yakan shiga ciki duk abin da ke kusantar da bawa izuwa ga Allah ashe zikiri ba hayaniya ba bane yau? zikiri wani abu ne da ke ainihin kusantar da bawa izuwa ga Allah Ga shi malam alwahidi abin da ya faɗa kenan saboda ka kaga zancen maganan hayaniya lallai wannan magana ta ka ta girma ba zikirin Allah duk yadda kai wallahi tallahi ambaton Allah baya tafiya a banza ba za ka ambace shi da hayaniya ba an gane ko ma yuqarribul abda ila abin da ke kusantar da bawa daga Allah min da'ati al-mukhtalifa na daga bin Allah daban-daban iri-iri kala-kala wa qala abul abbasi az-zajaji abul abbasi zajaji shi kuma ga abin da ya faɗa akan zikiri yace az-zikru yutlaqu ala sala hatta sallah ibada akan fassara ta da ma'anin zikiri ibadan Allah sallah kai sallah akan kira ta da zikiri wa qira'atul qur'an shi ma karatun alqur'ani ana ambatan shi da zikiri lawal tirayo kana ji ko kana ji abin da malamai suke faɗa akan abin da kace banza idan kace hayaniya hatta masu karatun qur'ani ka ce abin da suke yi da ambatan Allah hayaniya ne karatun qur'ani ya shiga ciki sai ce wat tasbih tasbihi shi ma ana kiran shi da zikiri waddu'a da addu'a wa shukur da godiya wa Allah wa da'a da yi ma Allah biya duka wa'innan ma'anansu zikiri wa ya al-imam al-qurtubi sai imam al-qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin tafsirinsa fazkuruni azkurkum Allah ya ce ku ambace ni ni ma sai in ambace ku Allahu akbar ku ambace ni sai in ambace ku sai imam al-qurtubi ya ce wa aslu zikiri asalin zikiri shine Ah, attanbihu tanbihu bil qalbi shine at shine faɗakarwa a cikin zuciya ga abin da ake ambato. Faɗakarwar zuciya da abin da take ambato. wata tayaqquz lahu da kuma farkar da ainifin zuciya daga abin da ake ambato shine Allah. sai ce wasu miyar zikiru wasu miyar zikiru billisani zikiran an ambata zikiri da ake yin shi da halci da suna zikiri li'annahu dalalatun ala zikirin irin halce shi yake nuni a bisa zikirin zuciya sai halcenka ya ambata zuciyarka za ta cafka a gaira annahu lamma khusira itlaqu zikiri alal alqawli lisani sara huwa sabiqu lil gaira annahu ta yadda an lamma khusira itlaqu zikri yayin da aka yawaita ainihin saki faɗi ga in an ce menene ma'anan zikiri alal ƙaulin lisani abu bisa furici na ce sara huwa sabiqu lil sai ya kasance shi ne marinjayi ga fahimta idan aka faɗa a baki to zai rinjaya za ma'ana daga an ce zikiri za ka abin da zai zo maka a zuciya wani abu ne wanda in an yi yana gyara zuciya yana gyara zuciya an ƙane ko gyara zuciya na'am malam lawal turayom imamu sa'adi ya ce annal murada bi zikiri lalle abin da ake nufi da zikiri Huwal Itiyanu bil alfazi allati warada at-targhibu fi qawliha wal minha idan an ce zikiri ya shi shine zuwa da wani abu bil alfazi huwa Itiyanu bil alfazi shine ka zo da lafuza allati wara da targhibu wanda kwaɗaitarwa ya gangaro fi qawliha cikin faɗan cikin faɗanta wal iksaru da kuma yawaitawa minha daga yawan yawaita maimaita wannan abin na zikiri kal hauƙala kamar hauƙala an gane ko ah, wal basmala kamar basmala wal hasbala an ce hauƙala shine la haula wala quwwata yawan faɗan la haula wala quwwata an ce basmala shine faɗan bismillahir rahmanir rahim in an ce hasbala shine faɗan hasbunallahu wa ni'mal wakil an gane wal istighfar da kuma istighfari wa nawi zalika da makamancin haka wannan su ake kira zikiri waddu'a sai kuma addu'a an gane ko sai kuma menene addu'a bi khairai duniya wal akhira ka roƙi Allah alkhairin duniya da lahira shi ma ana kiran shi zikiri wa yutlaqu zikrullah aidan kuma zikirin Allah akan yi saki faɗi Yakan ɗauki ma'anan wa yuradu bihil mawazaba alal amali ka dage akan wani aiki na kirki bima au bima ujiba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta aujabahu aw nudiba ilaihi ash-shar'u ka tilawatul qur'an wal hadith da kamar karatun alqur'ani da karatun hadisi ka rinka yawan karanta su shi ma ana ambatan shi da zikiri ana ambatan shi da menene da zikiri imamul gazali abu hamid al shi kuma ya ce ma'anan zikiri sai ce azzikiru ala arba imaratibin to kaji an zo fa mazahaba ta sufaye idan sufi zai magana yayin da duk malamai suka yi magana zaka ji maganar nasu yakan tafi a bisa ainihin wani abu ne wanda bai wuce magana kwara ɗaya amma in an zo makaranta ta sufaye sai ka ji wani ilimi ne yake tumbatsa wani ilimi ne ke bulbulowa saboda haka za mu ji abin da wannan bawan Allah Abu Hamid al-Ghazali Imam al-Ghazali ya ce azzikiru ala arba'i maratib shi zikiri ya tabbatu a bisa abubuwa martabobi guda hudu al'ula na farko zikirin lisani fakat akwai zikiri na halce kawai wanda wannan zikirin halce ne kawai yake yi wasani na biyu kuma zikirul kalbi ma'al lisani takallufan shine zikirin zuciya tare da halce an gane ko a wajen takallufi wasalisa na uku zikirul qalbi ɗaba'an wa hudu zikirul qalbi daba'an wa huduruhu ma'al lisani min gairu takallufin shine zikirin zuciya na ɗabi'a da kuma halarto shi a cikin da kuma halarto shi tare da harce ba tare da takallufi ba zikirin zuciya na ɗabi'a da halarto wannan zikirin na zuciya tare da harce ba tare da kuma takallufi ba warrabi'u istila'ul المذكور على القلب واستجراء واستجراؤه به shine ma'ana girmama abin da ake ambato a cikin zuciya da kuma nitsewa a cikin abin da ake ambato shine Allah wal martabatul ula qalilatun naf'i wadi'atul asari ya'ani zikrul lisani ma'a gaflatul qalbi amma martaba ta farko ita ce take da ƙanƙanta na wurin amfani ita ce ma'ana shine zikirin halce tare da rafkanan zuciya ana so yayin da zu halcenka ya fara ambatan Allah ya zama zuciyarka ita ma ta ɗauka tana zikirin Allah wannan shine zikiri irin na sufaye wanda muke yi tsakaninmu da Allah shine wanda muke gabatarwa a cikin lazimi to kai lawal tarayyum gashi yadda kake jin malamai suke ta'arifi kan zikiri abin da ka ɗauka hayaniya abin da kake kira ainihin ah, abin da kake kira irin ainihin abin banza abin hayaniya an gane ko ah, wa yaqul hafiz ibn hajar an ba'd al-arifin ibn hajar al-asqalani yana faɗa daga wasu shashin masana Allah yace azzikiru ala sab'ati anha'in zikiri yana da ɓangarori har guda bakwai akwai fa zikirul ainaini hatta akwai zikiri na idanu zikiri na idanu yaya zikirin ido yake shine yayin da ake ambatan Allah saboda jin tsoron Allah idanun yayi ta kuka shi ce bilbuka shine idanun ya rinka kuka wa zikirul uznaini sai kuma zikiri na kunne kunnuwa guda biyu shi ma bil isga'i yayin da ake ambaton wani abin alkhairi ka tsaya ka mai da kunnenka ya rinka sauraron wannan abin da yake sauraro shi ma kunnen zikiri yake wa zikirul lisani sannan akwai zikiri na halci shi kuma bis sana'i ta yaban Allah wa zikirul liyadaini sannan hannu ma yana da zikiri me zikirin hannu shine bil ada'i ta hanyar kyauta kyauta in kana kyauta to hannunka ma zakiru ne wa zikirul badani to kuma akwai zikiri na jiki shine bil wafa'i abin da ka ɗauka na alkawari na ibada na Allah jikinka ya zartar wa zikirul kalbi shi kuma zikiri na zuciya shine shine bil kaufiwar raja ka rinka tsoron Allah kuma kana ƙaunar rahamar Allah da ya tabbatar za ta faru za ta faru a kanka wa zikirin ruhi sai kuma zikiri na ruhi shine bit taslimi warrida shine ka miƙa lamarinka ga Allah kuma ka yarda da hukuncin Allah wannan abubuwa da ya lissafa su ma suna yin zikiri to sai ibn al-qayyim al-jawziya da ya gama tattara wannan abubuwa da malaman da suka yi bayani akan zikiri menene ma'anan zikiri muna fata lawal tarayum za ka zauna mai barauta ya baka karatu sai ya ce abdalus zikiri to akwai zikirin da ya fi kowanne zikiri kuma akwai wani zikirin da ya fi kowanne zikiri sai ya ce ah, ah, yazkuru ahlul ilimi ma'abota ilimi suna ambata anna afdalaz zikiri lalle zikirin da ya fi kowanne falala ma kana bil kalbi wal lisani jami'an shine zikirin da ake yin shi a zuciya sannan kuma ake furta shi daga baki eh ake furta shi daga baki wa zikirul qalbi alam firadihi zikirin zuciya kuma ita kadai afdal min zikirin lisani alam firadihi zikirin da zuciya take yi ita kadai kuma yafi zikirin da da zuciya take yi kuma a hada da halci Allahu akbar to amma duk wa'innan zikirora da ake yi lawal sarabi ya ce wai wai aikin banza aikin banza hayaniyan banza wallahi azim ambatan Allah koya yake ya fi ƙarfin ka kira shi da menene da hayaniyan banza to sai ibn al-qayyim al-jawziya sai ya fitar da ainihin babi guda zai yi magana akan abin da ake cewa mazaunan zikiri musamman mu tijjanawa inda muke zama mu kewaye duk ranar juma'a mu ta la ilaha illallah daman annabi yana cewa abdalu zikiri la ilaha illallah wa abdalu du'a alhamdulillah zikirin da yafi kowanne zikiri ne ka rinka faɗan la ilaha illallah addu'a da tafi kowace addu'a ne ka rinka faɗan alhamdulillah to shine malam ya buɗe babi guda zai yi bayani akan yadda muke kewayawa mu zauna mu ta yin zikirin nan da shi wannan da shi wannan Lawal Tirayon ya fito ya ce wannan zikirin da muke yi aikin banza ne ya ce aikin menene aikin banza ne to shine mala ya ce majalisun zikiri wurin da ake zama a yi zikiri wurin da ake zama a menene a yi zikiri sai ya ce ja a fi a hadisin kasiratin ya zo a cikin hadisai masu yawa annan nabiya madaha majalisar zikiri lalle annabi ya yaba wuraren da ake yin zikiri annabi ya yaba wuraren zikiri wa asna ala ashabiha kuma annabi ya yi yabo ga masu zikiri oh lawal tarayyub ka san wannan maganganun na malamin ka kuwa ibn qayyim al annabi ya yaba masu zikiri kuma gashi kana cin mutuncin masu zikiri kana ta suna hayaniyan banza annabi ya yabe su kai kuma ka zo ka kushe su wannan ya tabbatar da cewa lallai ilallah akwai son zuciya a cikin tafiyar wahabiyanci wallahi annabi ya yabi abu kai kuma ka zo ka kushe wannan abun akwai tabewa a cikin wannan lamarin bacin tabewa sannan akwai damsul basirata akwai jahilci a ciki saboda haka laula tarayum a ji tsoron Allah wa wasafaha bi annaha riyatul janna inda ake ambatan Allah ake zikiri annabi ya siffanta wannan wurin da dausayin aljanna wa annal mala'ikata yaltamisuna hazihil majalisa kuma mala'iku suna neman irin wa'innan wurin zaman mala'iku ne ma suke yi irin ina ne ake ambatan Allah hmm? ina ne ake ambatan Allah faminal mufidi huna abu mai amfani anan inji malam an zukura kalama ahalil ilimi mu ambaci maganganun ma'abota ilimi fi bayanil maqsud bi hazil majalis akan me ake nufi da waɗannan ainihin wurare sai ce ya ƙudil imam tabi'i aljalili imamu tabi'i aljalili yana faɗa shine aba'u bin abi muslim alkarsani yana faɗa ya ce majalisun zikiri in an ce mazauna na zikiri ana nufin majalisul halal wal haram duk inda aka za a halatta halal a haramta haram wannan ana kiran wannan shi ma da majalisun ilim kaifa yashtari wa yabi inda mutum zai siya ya siyar shi ma ana kiran shi majalisu zikiri wa yusalli wa yasum inda mutum zai yi zai sallah ya azumi ana kira da shi majalis wa yutalliq ah, ah, wa bi nahwi zalika fassara al-imam al-qurtubi fi hadisi a irin wannan imam al-qurtubi ya fassara a cikin wani hadisi idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan kun je wucewa da madawusayin aljanna ku tsaya Ƙalu ya rasu rasulullah suka ce annabin Allah wa ma riyadul janna wa ma riyadul jannati ya rasulullah me kuma dausayin aljanna ya annabin Allah qala majalisus zikri yace inda ake ainifin zama ayi ta ambatan Allah nan ne ake kira da menene da ainifin ah, riyadul zikri shi kuma alhafiz ibn hajar al-asqalani yace ويجمع يتي كلام أهل العلم في بيان المقصود بمجالس العلم يتي الذكر الواردة fil ahadis بما فاده ويؤخذ من مجموع هذه الطرق للأحاديث المراد بمجالس الذكر أنها التي تشتمل تشتمل على ذكر الله wurin da take ake taro a bisa ambatan Allah bi anwa'in zikiri daga kowane irin zikiri alwarida wanda suka gangaro daga manzon Allah min tasbihin tasbihi ne wata takbirin ko bara wa gairi zalika da wani haka wa tilawati kitabillah da kuma ainihin karatun littafin Allah duk yakan ɗauki ma'anan menene yakan ɗauki ma'anan yakan ɗauki ma'anan zikiri shi kuma imamin nawawi Allah ya ƙara masa Allah ya ƙara masa yadda yace ajma'al ulama'u malamai sun yi ijma'i ala jawazi zikir bil qalbi wal lisan ana yin zikirin Allah ainihin a cikin zuciya ana yin shi kuma a halci a rinka ɗaga muryar da kai lawal tirayin ka ce hayaniya ɗaga muryar da ake a zikiri shine hayaniya a wurinka to ga malaman ku sun tabbatar da cewa ba laifi ba ne in zaka yi zikiri ka ɗaga muryar ka ka ambaci Allah Allah ma ya tabbatar fazkurullah ka zikiri kai za ka daitu manasikakum fazkurullah ka zikiri kumu aba akumu a washid da zikira Allah ya ce idan kun gama aikin hajjin ku to ku tabbata cewa kun ambata Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko kuma fiye da kuke ambatan iyayenku an tambaya a Sheikh Imam Abu Amr bin Salah an al-qadr alladhi yasiru bihi al-mar'u min az-zakirin من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال إذا واظب على الأذكار المأسورات كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات haka yake idan abubuwan da suka zo daga na rasu da mu hatta mu sufaye da muke zama mai zikirin Allah shi wannan zikirin Allah ba shi wata jani zo da shi ba ba shi Ibrahim ya zo da shi ba a kalmatu taqwa kalmar da in ka faɗe ta ka shiga addinin musulunci ita miki zamu mai ta faɗa la ilaha illallah shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda yana faɗa a cikin sa bari ku ji abin da yake faɗa ga diwani kusa da mu shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa da idan ka tafi a cikin diwani manasiku manasiku ahlul wilad eh, ah, manasiku ahlul widadi zaka ji inda shebra yake cewa famal wirdu wa in qulta halzal wirdu naji muhammadin idan an tambaye ka aka ce wannan wurdin da muke wannan zikirin da muke yi hanyar annabi muka bi ko kuma namu ne muka kirkiro a ƙulu na amsa in ce eh wardi lilaili safa'i wardi linaili safa'i wannan wurdin wurdi ne wanda aka samo shi daga Allah daga manzon Allah kuma in an yi shi ana samun tsarkin zuciya sai shobar ya ce famal wirdu illa zikirul lahi wa shi wurdin nan fa da ake karantawa zikirin nan famal wirdu wurdin nan bai kasance ba illa zikiru lillahi sai ambatan Allah shi kadai ba wani ake ambato ba to salli alal muqtari sai kuma ainihin ayi salati a bisa annabi Muhammadu hmm? ayi salati a bisa annabi Muhammadu wa ra'i mafi alkhairin halitta wanda babu wani halitta da da za a auna shi a ma'auni ya zama ya cika ma'aunin tafsi annabi Muhammadu sai ce fa ma fi zikirin shehi a cikin dariƙa a cikin zikirin da muke ba ambatan wani in ji shehu Ibrahim au zikiru gairi ba ambatan shehu Tijjani au zikiru gairi ba ambatan shehu Ibrahim a cikin zikirinmu a cikin wazifanmu a cikin laziminmu sai ce fa wurdi kaga wannan wurdin lida'il abdi ga rashin lafiyan bawa ainu da wa'i shine asalin magani to saboda haka wannan zikiri namu da muke yi mu zauna Allah dai muke ambato abdul zikirin la ila illallah annabi ce zikirin da yafi kowanne zikiri shine la ila illallah a ƙarshe yadda ibnu qayyim al-jawziya ya kawo bayani akan zikiri zikiri a ƙarshe za a kai inda zai ce to zikirin da yafi kowanne zikiri shine la ila illallah Shi ne faɗan la ilaha illallah ne zikirin da ya fi kowanne irin wanda muke yi ranar juma'a mu zana mai ta la ilaha illallah la ilaha illallah to shi ma imamin nawawi ba a bar shi a baya ba yace azzikiru ala daharati yadda mu in za mu yi zikirin juma'a sai mun yi tsarki mun yi alola yadda muka ji wani yana kushewa to imamin nawawi yace azzikiru ala daharatin wannan zikirin ya kamata in za a yi shi ne a rinƙa yin shi a bisa tsarki a yi alola, a yi tsarki ya ce ajima ulama'u malamai sun haɗu ala jawazi zikir bil kalbi a bisa babu laifi in zaka zikiri zaka yi shi a cikin Ka kamar yadda muke lazumin safa a zuciya kamar yadda muke lazumin yamma a zuciya amma in mun zo wazifa sai mu bayyana kamar yadda mu Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa kifatan wa dunar jahri min al qawli bil gudu wal asali a nan muka samo lazumin safe da lazumin yamma domin Allah ya gaya wa manzon Allah yace wa zukun rabbaka ka ambata ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tadarru'an kana mai kaskantar da kanka wa kifatan kana mai jin tsoron Allah wa dunal jahari ba tare da ka bayyana ba bil guduwi kayi da safe wal asali kayi da yamma wala takum minal gafilina kada ka kasance daga cikin rafkanannu To kaga wannan yana ishara ne ga lazumin safe da lazumin yamma wanda muke gabatarwa. Kuma duk wanda bai yin wannan abin da manzo Allah Allah ya ba manzo Allah umarni ya rafkana. An gane ko? Ya zama rafkananne. To shine Imamin Nawawi yake cewa ajma al ulama'u malamai sun haɗu ala jawazi zikiri a bisa ainihin halaccin zikiri bil qalbi da zuciya wal lisani da kuma harci. An gane ko lil muhdisi shi zikiri mai hadasi yakan iya yin zikiri wal waljunubi mai janaba ma yakan iya yin zikiri Walha'idi mace mai al'ada ma takan iya yin zikiri Wannifasi nifasi mace mai ainihin jinin haihuwa ma takan iya yin zikiri domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin Aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkuru yazkurullaha fi kulli ahyani ko ala kulli ahyanihi manzo Allah duk halin da yake ciki annabi na zikirin Allah duk halin da yake ciki annabi na zikirin Allah to mafi kyawu dai a yi alwala a yi tsarki amma in babu ba ba a ce kuma kar ka ambaci Allah ba ko da ba ka da tsarki ko da janaba ne a jikinka an yadda ka ambaci Allah kamar annabi Muhammad salati sai ibn imam an-nawawi sai ce wa zalika fit tasbihi yadda ake zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tasbihi kenan wat tahlil ya ake zikiri shine hailala la ilaha illallah to kaga mu yan ɗari'u da muka ɗauki hailala ita ce zikirin da muka fi gabatarwa ashe ba mu yi laifi ba domin ta hailala ta fi kowane irin zikiri daraja ta fi kowane irin zikiri girma domin ita hailala ita ce asalin tauhidi domin hailala cewa kake la ilaha illallah la mu abu da bi haƙƙin illallah babu abun babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah mahaliccin mu ba an fahimta ko in ba Allah menene mahaliccin mu ba to saboda haka shi yasa muka ɗauke da tana daga cikin abubuwan da manzon Allah ya koyar ba shi tijjani ya zo da ita ba ba shi ibrahim a'a annabi ne ya koyar kamar yadda muke gaya muku malamai sun ce duk wanda ka ɗauka a ciki ko ka rinka tasbihi ko ka rinka tahalili ko ka rinka tahmidi duk wanda ka ɗauka zikiri ne to mun ɗauki la ilaha illallah mitai au tahmid ko kuma tahmid wata kabir ko kuma kabbara Allahu akbar Allah wassalati ala rasulillah ko kuma ka ɗauki salati a bisa annabi Muhammadu waddu'a'i ko addu'a wa gairi zalika da wani wannan wa kira walakin walakin na atal qur'an amma karatun ƙur'ani haramun alal junubi haramun ne ga mai janaba wal ha'idi da mai da mai haila wan nufasa da masu jinin ainihin haihuwa sawa'un ƙara ƙalilan au kasiran daidai ne kaɗan za su karanta ko mai yawa hatta da ayatin hatta da ayatin wai yajuzu lahum amma za su rinka halartar da ƙwar'anin a zuciya ba tare da lafazi ba Wani ita ce fahimtar imamun nauyi. amma duk da haka ka samu wahabiyawa saboda babu Allah a ransu ka suna sa 'ya'yansa su rinka ɗaukan alƙur'ani ko suna al'ada wahabiya suna koyar da ‘ya'yansu su rinka taɓa matansu su rinka taɓa alƙur'ani ko da suna al'ada sai a cire wani falle sai a taɓa ga imamun nawa ya tabbatar mana Allah ce inna hula ƙur'anin karimu fi kitabin makanun sai ce la illal maɗa Haruna, ba mai taɓa ƙur'ani sai mai tsarki amma wahabiyawa saboda rashin sanin girman alƙur'ani sun ce ‘ya'yansu za su iya ɗaukan alƙur'ani ko da suna al'ada a cire falle ɗaya amma fahimtar imamun nawawi ko karantawa ma da lafazi ba a yi sai da a rinka halartowa a cikin zuciya ko mun kankantan Alƙur'ani saboda sanin girman alƙur'ani domin shi al'ada haila na mata abin da ake kiran shi ƙazanta Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa yas'alunaka anil mahidi sai ce qul huwa aza fa atazilun nisa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadawran ya rasulullahi suna tambayan ka game da jinin al'ada sai Allah ya ce a gaya musu huwa aza ƙazanta ne fa'tazilin nisa ku nisanci mata fil mahidi yayin da suka fara al'ada hatta ya na har sai sun yi tsarki tukunna fai za ta harna idan suka yi tsarki fatu hunna min haisi amarakumullah sai ku zo musu ta inda Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba ku umarni saboda haka wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga ainihin lawal tarayom akan abin da ya shafi zikiri zikirin Allah ba hauka bane zikirin Allah ba hayaniya bane kuma maganar da zan kulle da ita ya ce wai mun ce salatul fati lima agulika ta fi ƙur'ani babu inda aka taɓa faɗa a cikin jawahirul ma'ani ƙarya kuke yi sai dai a ce salatul fati lima agulika tana daidai da wani salati ta adilu tana daidai da salati so miliyan kaza ko so dubu kaza wannan kuma a babin falala ne ba ku isa ku ƙaryata ba kamar yadda muka karanta muku manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da falala a cikin addinin musulunci za ka iya sauke ƙur'ani daga baƙar zuwa nasi in zo in karanta ƙulhuwallahu ƙafa uku ya zama mun samu lada daidai da kai wannan akwai falala to wanda ya karanta salatul fatihi da ma ugulika dan an ce tana daidai shak usman bin fodi shak usman bin fodi ya ce allahumma sallu wa sallim ala sayyidina muhammadin allazi ma wani da misluhu fil wujudi walam yurad misluhu qad a wurin falala sai a ah, shakusun bin fodeci idan ka karanta wannan salatin kafa ɗaya ya ya ka karanta da la'ilil kairati so dubu saba'in da la'ilil kairati so dubu saba'in to kaga wannan falala ne zalika fadlun la yu'tihi man yasha a baban falala to idan aka ce salatul fati tana daidai da ainihin wani salati ko ta wuce wani salati da falala kaza ba abin mamaki bane daman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da falala Allah shi ya tabbatar mana da falala sannan babu inda Shehu Tijjani ya faɗa a cikin Jawahirul Ma'ani cewa Salatul Fati ta fi Alƙur'ani su dubu shida. Wannan yana ɗaya daga cikin ƙirƙiran ƙarya da aka jingina ma Shehu Ahmad Tijjani. Idan ka duba Shehu Ahmad su kai riju a cikin littafinsa Jinayatul Muntasibul Ani fi ma nasiba da kazbi da Shehu Ahmad Tijjani ya kawo ya ce daga cikin abubuwan da aka ƙirƙira ƙarya aka dangana ma Shehu Tijjani akwai cewa salatul fati kafa ɗaya ta yi daidai da saukan ƙur'ani sau dubu shida wannan ba maganar shehu tijjani ba ne ƙirƙiran ƙarya ne wanda wahabiyawa suka shirya domin su ɓata shehu ahmadu tijjani saboda haka yan uwa lallai lawal tarayyum ya yi ƙarya ko mana ƙaro, balantan lawal tarayyum ya kawo mana a cikin jawahirul ma'ani inda shehu tijjani ya faɗa ya ce salatul fati lima ugulika ta yi daidai da saukan ƙur'ani sau dubu shida wannan abubuwa da aka jingina wata tijjani ba su kuma inganta ba ya kawo mana malami ɗaya na ɗariƙar tijjaniya wanda ya rubuta littafi ya tabbatar da wannan maganar ta shehu tijjani ce sai dai wahala na san ba zai iya kawowa ba saboda haka 'yan uwa wannan takaitaccen raddi kenan wanda Lord Trayum ya zo yi magana akan zikirin Allah yanzu mun tabbatar mai da zikirin Allah ba hayaniya ba ne mai yin zikirin Allah zai samu ƙarfin zuciya zai samu menene tsarkin zuciya li kulli shay'in saqalun wa saqalul qalbi zikrullah komai yana da magogi magogin zuciya shine zikirin Allah insha Allahu rabbi nan da ba da wani ɓata lokaci ba nan gaba kaɗan za mu zo muku da ci gaba da wannan raddin mu tabbatar ma da ainihin shi lawal tirayon cewa lallai akan abin da ya shafi zikirin Allah lallai ya nuna jahilcin shi ya nuna kuma son zuciya sannan kuma ya zo da bid'a Allah ka raba mu da bid'a alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu